الرحيم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتي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 wadda gasar islamiyya a nan wannan unguwa ta tangare ko a nan cikin babban birnin ya mai a wannan kasa mai albarka jamhuriyar niger wadda wannan makaranta babban malaminta shugabanta shine sheik alkasim muhammad sani tare da manyan malamai da alaran mummi da ɗalibai masu albarka ina muku sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu dama muka sake haɗuwa yau muna watan musulunci biyar biyar ga watan safar biyar ne ko shida biyar ne ko wata musulunci ya kai nawa yau sani ba biyar ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin birnin shekara 1448 wanda ya yi yau muna sha tara sha tara ga watan bakwai miladiyar shekara 2026 muna roƙo Allah maɗaukacin sarki wannan haɗuwa ta mu Allah kai mata albarka mun kawo muku ziyara a wannan makaranta yau da rana tsaka ikon Allah ya kaddari sai mun haɗu da Sheikh Al-Qasim subhanahu ta'ala ya yi mini arziki na kammala karatu na tun 2019 sai yau insha Allah karatu ya kammala na takarda ta kuma zan koma Najeriya kuna mini addu'a ko Allah madaukakin sarki ya samu karatun mu albarka yanzu tun da militis nake nan ina karatu university sai har yanzu sai yanzu aka kammala shekara nawa kenan da militis zuwa yau shekara nawa kenan shekara 20 daidai lokacin wasu ba a yi cikin da kun ke nan likulli bidayatin nihaya ko Allah ya taimake mu mun kammala karatu kuma za mu koma gida muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya muna albarka cikin karatunmu na samu karatu nan kwarai da gaske na samu wayewa na samu ilimi mai yawa mai albarka cikin wannan ƙasa cikin wannan ah, babban birnin Nijar niyamai wanda yake wannan ya kamata ya zan abu alfahari gare ni a rayuwata na zama limamin juma'a na yi tafsirin qur'ani na yi abubuwar dama saboda karatun da na samu kenan ya kamata in gode ma Allah madaukakin sarki akan wannan saboda haka shekh alqasim ya shige cewa sai na yi karatu yau farin ciki ya min yawa sosai kwarai da gaske kenan ku da nake tare da ku nan da sauran malamanmu zai amfani da wannan dama in ba mu wasu addu'o'i masu ƙarfi waɗanda ya kamata mutum ina son ya cimma burin shi ya kamata ya riƙa su saboda ni na san addu'a tana taimaka mutum wurin tafiyar da rayuwar shi haka ne ko ba haka ba duk mutumin da an ka ba addu'a to an ba shi biyan bukata ko wasu iri ba kuɗi ba ba gida ba ba mota ba ba aiki ba mutum ya samu albashi ba ba aure ba kai duk abin da kake so duniya addu'a tana sa a same shi hadda abin da ya yi komi daraja an nema wurin Allah tana yi addu'a Allah ya ba suwa. manzanci da annabci an roƙa Allah ya ba suwa. ko ba haka ba ne to balai ka ce kana son gida Allah ya baka gida sai ya baka gida mai yawa ba ko guda ba kana son aure Allah ya baka miji na kwarai ya baka mai kuɗi ya baka mai rufa maka asiri ya baka mai mota ya baka mai nene-minene, duka wannan mai sauki ne wurin Allah kana son Allah ya saka harce Qur'ani sai ka roki Allah kana son ka samu ilimi sai ka roki Allah kana son ka samu kuɗi ka roki Allah to waɗanne addu'o'i na ya kamata mutum ya rika kun sani Allah madaukakin sarki da kansa yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا jama'a yana tambaye wurin Allah akwai abin da babu akwai abin da Allah bai da Allah madaukakin sarki in ya tukawa makarantar da kuɗi ya baka babu abin da ya rage wurin shi abin da yake so ku roƙe ni Allah madaukakin sarki yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka game da ni ina kusa ko ina nesa to ka gaya musu ni ina kusa wasu mutane suka zo suka ce ya rasulallah muna son ka gaya mana ubangijin mu yana nesa mu kwala masa kira mu daga murya mu kira shi ko ubangijin muna kusa mu gana da shi mu roƙe shi sai Allah madaukakin sarki ya saukar da idan bayina suka tambaye ka game da ni ina kusa ko ya kace ni ina kusa sannan ujibu watan daya ina amsa addu'an mai addu'a idza da'ani a duk lokacin da ya kira ni yadda li su nemi karbawa ta wal yu'minu bi kuma su yi imani da ni la'allahum yarshudun domin su yi. kenan Allah yana son kira wa rabbuka yaghdabu in tarakta su'alahu wa ibnu adama hina yus'alu yaghdabu ubangijinka yana hushi in ba ka roƙon in ba ka tashi ka roƙe shi Allah yana fushi da kai Allah yana son roƙo ku yi kana Allah ba ne kaza Allah ba ne kaza Allah yana son kaza Allah yana son lafiya Allah yana son kuɗi Allah yana son kaza Allah yana son kana roƙon shi amma shi ɗan adam in kana roƙon shi za ku samu matsala ko ba haka bane sannan subhanahu wata'ala ya faɗa wata aya yake cewa yana faɗa wa bayi su roƙe shi wa ƙala rabu kuma da'oni astajib ku. ubangiji ne ya ce ku roƙe ni zan amsa mu kenan duk wanda ke da bukata ga Allah wa madaukakin sarki Allah yake roƙo ba ka roƙon wani mutum don ko shi na shi bukata ta ishe shi amma ka roƙi Allah akwai wata addu'a na gasa in ba ku kila ku an karantar da ku ita zan maimaita muku ne saboda ku rike ta duk take da bukata cikin ku tashi cikin dare sai na fara raka bi ta kira Allah ka yi addu'a wannan addu'a duk abin da ka so Allah zai ba ka kuna saurari in ba ku ko ku ba kina ba ku ba kuna so in ba ku اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أسألك أن تقضي حاجتي وتيسر أمري وتفرج همي وترزقني من حيث لا لا أحتسب إنك على كل شيء قدير وانا addu'a كنت taba jin ta ko ta wajen ta ba wannan بخير انت mai karfi اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أسألك أن تقضي حاجتي وتيسر أمري وتفرج همي وترزقني من حيث لا أحتسب لا أحتسب إنك على كل شيء قدير وأنا أدعو هذا كومي دكومي duk abin da kake so da abin da ke damu ka in karo ki Allah da wannan addu'a sai in kuɗi kake so Allah ya baka kuɗi in lafiya kake so Allah ya baka lafiya in mi kake so ma Allah zai baka ni nan da ina na na na bukatu ce yanzu ba sai na faɗa muku ba kuma kuna da naku ko ba ku da bukatu sosai? akwai wanda bai so komi ga Allah cikin ku kowa da bukata ko inda za a bi mu nan ɗaya ɗaya bayan ɗaya wannan mai bukatar shi alaran ma sai aure yake son ya samu kuɗi ko shi ne gidanmu nan bukatoci suna da yawa in za a tambaye shi ni ma a tambaye na bukatoci shi ma mala a tambaye shi na shi bukatoci shi ma alaran ma ku ba a bi ku ɗaya bayan ke me bukatar ki kuɗi nake su ke me bukatar ki son in samu in yi aure ke me bukatar ki kaza nake kowa a bi shi ɗaya bayan ɗaya duka bukatocin mu Allah na aibiyansu baki daya ko Allah bai aibiyansu? to saboda ku je ku yi addu'a Allah madaukakin sarki zai biya bukatocin mu kuma kada ku manta wurin addu'an nan ana son akwai ladubba na addu'a idan mutum zai addu'a ana so ka yi arwallah kai na raka a biyu in kai raka'a biyu sannan ka yi yabo ga Allah karanta fatiha zuwa ƙarshe ka karanta salatin annabi zuwa ƙarshe sannan kai iyayenka addu'a ko suna raye ko sun ko ba sun duniya kai musu addu'a Allah ya gafarta musu sannan kai istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan ka karanta wannan addu'a insha Allah duk abin da bukata ka Allah ya biya maka da yawa daga cikin mutane sun gwada wannan addu'a Allah ya biya musu kwatutu su saboda ku ma kamata ku je ku yi wannan addu'a ba gwada za ku yi ba kawai ku yi ku yi tai kana nan zaka tinka suna biya abubuwan ka suna koma normal duk abin da kake so kana samu kun gani magabata mata sun yi addu'o'i Allah ya biya musu su. kenan kuma ku yi koyi da su wurin yawan addu'a Allah ya biya muku bukatunku su wasu ganin suka yi masu da matsala gidanmu ina samun abinci ina daban da matsalar kuɗi wa ne wa ne a'a kana da naka bukatocin da kana son Allah ya biya maka kana son Allah ya kai ka wani gidan da zaka je ka huta ka samu miji mai addini miji mai mutunta ka mai gidan kan shi miji mai kaza ya kai ka makka ya kai ka madina ya kai ka ina kuje ku yi rayuwa mai daɗi kana fa Allah ya baka ƴaƴa masu albarka waɗanda za su yi maka addu'a ko bayan ka mutu duk waɗanda ba ba ne su bukatoci ne kenan akwai bukatan mutum ya tashi ci gaba da addu'a sannan bayan haka akwai wata addu'a wanda yake kowa ya riga ya santa hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim so الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وانا الدعاء idan mutum na yin ta duk bukatar da yake so ga Allah Allah zai biya masa addu'a ta uku ita ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban wa'annan addu'o'in suna da ƙarfi sosai ku kula da ku rike su ku dinga yin su Allah madaukakin sarki zai biya dukkan bukatun to malamai suka ce idan mutum na son bukatun su biya akwai wasu abubuwa guda biyar a kasan mutum ya kula da su na ɗaya a rike min su za ku rike min su guda biyar na farko mutum ya bar sabon Allah tarkul ma'asiya barin saba ma Allah me ya sabon Allah eh yi ma Allah abin da bai so kamar mi kamar ƙarya akwai maƙaryata ko babu duk wanda ka san ya samu biyan bukata ya bar samu Allah in kana sa'a ma Allah kana yi ma Allah abin da bai su ko ka so ka yi addu'a ba ta zuwa akwai wasu mutane in suka yi addu'a ba ta zuwa ko kansu ba ta wucewa ba ya sun wajen ubangiji jama kun san sabon Allah ku Allah bai su ala sa'a bishi za ku bari ko yake wannan ga duk waliyan Allah na ba su sa'a ma Allah ko ku shek bayan Allah na kwarai ba su sa'a Allah eh duba rai da bayan Allah ga sunan akwai sallar dare akwai azumin nafila akwai ko babu eh kuwa. Sai na san mutanen kware ba su sa'o na farko na ce tarkul ma'asi barin sabon Allah idan mutum bai sa'o ma Allah yana yana ta tsantsan idan aka ce wani sabon Allah da bai yi to in yayi addu'a Allah yana saurin amsa abu na biyu daga cikin abin da ka sa mutum yi addu'a Allah ya amsa shine ya mutunta iyaye mutunta iyaye girmama iyaye ganin darajar iyaye iyayen mutum haƙƙin Allah haƙƙin Allah ɗaya gaban rasu. duk duniya babu wanda ya kai iyayen gaba ɗaya sai mace in ta yi aure sai a ce mijinta to amma in ba ta aure ba iyayen su a gaba daga haƙƙin Allah sai na iyaye idan mutum na matsala da iyayen shi akwai wasu mata an jarabe su ba su taimaka wa iyayen su ga aiki mamaki tana can tana dafa tana dafa abinci ke kuma kina kina kina can kina kallo film kina can kuna kallon fina Hausa wai na so in tambaye ku ina hukuncin kallon fina-finan Hausa haramun halalun am haram a ka'ida Allah ya fa'in tambaye ku ina hukuncin kallon fina-finan Hausa ko da ke waɗanda waliyai na ba su kallon yawan eh? wai wani shi masu sunan shi wai abin nan kwana 60 na ko eh. wai kwana tasa'in da wallahi malam na yi ta mamaki akwai wani shi ma wai ko daɗin kowa aka ce ko wani me ya fa'ida kallon wani abubuwan wallahi malam ai na ji sunan wani shi ko ɗakin amarya ake da shi wai ɗakin amarya yanci ɗakin amarya to shi ku ɗakin an goma wasu wa'annan kallaki duka hana musu taimaka ma su. mamaki tana can wurin da hawa abinci ba abincin da ke ciki ba kuma ke in ki taimaka mata ke sa lada amma sai ga wasu ba su yi sharan gida ba su yi wankin ban ɗaki ba su yi ba su taimaka ma iyayensu da komi don Allah jama'a kuna ganin wannan abin ya yi kyau saboda haka iyaye ana mutunta su suna yi maka addu'a kullum Allah ya maka albarka in ba ku tarihin wata mata da mamar ta yi mata addu'a Allah ya miki albarka ta samu miji mai arziki sosai sai da yake mijinta in za a kai wani maka ita a gaya ma wa kika so a kai maka hajiya ta ce a kai wani a kai wani a kai ita ta ta kujeran ma kullum akwai ta tana son zuwa hajji akwai tana zuwa umra akwai tana zuwa koyo shiga da shekara tana zuwa su uku makka da Allah addu'a ta yi amfani ko ta ta uwaye wancan Allah ya miki albarka tana yarinya tana taimaka mamata tana mamata miki Allah ya miki albarka wancan, Allah ya miki albarka wancan. sai gashi Allah ya mata albarka ya haɗa da miji mai arziki mai mutunci mai sonta Allah ya bashi arzikin da sai ya ba ta kujira ta ba wani shin da Allah addu'a ta yan wani ko ba ta yi ba ku ba ku san addu'a uwayen ku halar to mi da ba ku taimaka musu ke ba ki san ki samu naki ya taimaka miki ko kina ganin ba ki samu to saboda haka daga cikin abin da ka sa addu'a ta yi akwai taimaka ma uwaye sanan na uku daga cikin abin da ka sa addu'a ta yi saurin zuwa shine sadaka kun san sadaka ko sadaka ba sai sadaka tuwo ba sai sadaka kuɗi samfuran ko sadaka ana sadaka tufafi kasa tufafi kila kaga wata can ya kamata a bata sai ke je gida ki samo complete ɗaya sai ki ba. sai a kai mu wancan baya buya Allah ga ta ina da hijabai da yawa barin samu guda ko biyu in ba sa ina takalmi ya kamata in ba sa sadaka in mutum bai sadaka ita addu'a tana da ƙaishi ya yi sadaka shi sa kana ganin wasu mutane suna da tsin sahiya ta waye tun da sahi suna yin addu'a suna yin sadaka tun da sahi kamar yadda aka ruwaito bakiru bis sadaqat fa innal bala'a la yatakhaffaha ku yi sabkoyin sadaka tun da safe bala'i bai tara mata saboda haka shi yasa aka san mutum tun da sahi ya sadaka wasu mutane suna da wayo in sahiya ta waye suna sadaka abinci suna sayan mata su yi sadaka suna sadaka sauran su saboda idan mutum na da bukata ya sadaka akwai wani bawan Allah mahaifi shi ba ta lafiya tana kwanci asibiti ai ta magani ba a samu ya yi kashe kuɗi da yawa ba ta warke ba Wannan ya biyo ya iske ko san mage kun san kyanwa a tsaya wa ya san mage cikin kun san kyanwa kun san musta kun san kuliya ya iske musta ya ba ta abinci ko da ya koma san likita sai iske mamashi ta warka ta warki rashin lahaya ce na dai sadaka da ya ba dabba kyanwa musta musta ya ba sadaka sai ga sadaka ta aiki kuma ta yaki ba sadaka duk wanda ke da bukata ya sadaka saboda ka hanyoyin samun biyan bukata ga Allah sadaka Sada daga cikin hanyoyin da ake samun wato a biyan bukata mutum ya zama mai halin kwarai husnul khuluq malamai suka ce kyakkyawan hali na saka in kai addu'a Allah ya saboda mutane kowa yana son ka kun san kyakkyawan hali ko ba ku sani ba to me ake kyakkyawan hali halam me halin kwarai Malamin sun ce halin kwarai sai ya kunshi abubuwa guda uku idan mutum kana son ka gane wanga na kwarai na sai ya sifofi guda uku akwai mai gaya min su ku na wancan bangare idan mutum na ce wannan na kwarai ne ko namiji ko mace wannan mutumin kirki ne sai ya da sifofi guda uku a gaya mana su mu jiya ko guda a gaya mana eh abinda suka ce halin kwarai shine bazlun nada wa kafful aza wa ihtimalul aza idan aka san cewa wannan mutum na kirki ne ko wannan mutum ko aure kai Allah ya baka masa kwarai sai ya tafi guda uku na farko bazlun nada kyauta wasan kyauta ko tun mutum da ka iya sa hannu aljihu ya baka kyauta to sifa ta farko ta mutanen kwarai ke na biyu kaful aza kamewa daga cuta karka zan kowa na kuka da kai za ga wani ga unguwa kowa ce kai wani kan matsala wani wani kan asuke eh me mana asuke dai yi to ba na kai na in mutum ba na kwarai na ba ko neman auren shi aka zo sai an tambaya makwasa shin wancan ta gidan can ya halinta yace kai wancan da kai an yi haka sai samu matsala kila wani ya zo da kata kata na so ya nemi aurenki sai an ka ce wacce kai ba ta yi ba sai ya jaya mota shi ya kara gaba saboda halin kwarai to in mutum na da halin kwarai shine a same shi bai cuta ma kowa kafful aza kamewa baka cuta ma kowa yanzu kowa cikin makaranta yanzu kowa ana gane halin shi yanzu ga malam nan yana gane halin kowa cikin ku kuma hakan na sai akwai bilayi ko akwai bilayi a'a akwai wani in ka taka shi haka kai matsala ke wani jan fada musa ɗaya ka ya fada to kafful aza kame cuta baka cuta ma kowa ko gidanku baka cuta ma kowa sannan na uku aka ce ihtimal aza jure ma cuta ya kai maka kai hakuri kun ga hari guda uku dinnan wallahi duk wanda ada shi in yi addu'a Allah yana amsa amma wani in ka gani shi ka Allah ya sawa to idan mutum na son addu'a ta amsu dole ya zan mai halin kwarai Allah yana son mutane masu halin kwarai wa'anda in suka kira Allah Allah yana amsa irin su in ka cuta musu sun ka faɗa ma Allah wallahi ka halaka jama'a ina fata kuna gane magana ta sannan in mutum na son addu'a ya ta wurin zuwa da wuri kuna saurare ana son mutum ya samu lokuta akwai wasu lokutan da Allah da kayi addu'a yana musu daga cikin su akwai wani lokaci eh tsakar dare ko ƙarshen dare ƙarshen dare yauwa ƙarhe nawa ƙarhe uku ƙarhe hudu zaɓen lokaci to bayan shi da wani lokaci kuma ranar jima'a ko da wani lokaci da lokacin ruwan sama lokacin da liman yake sama mambari ko bayan ya sauko ko bayan la'asar bayan la'asar yin addu'a bayan la'asar Allah yana amfani da lokacin ruwan sama sanar da matafi in yi tafiya idan mutum na kan hanya ka kira shi kace da Allah wani min addu'a to zaɓen lokaci munasib zai sa mutum ya samu biyan bukatocin shi cikin tsanaki babu wata wahala sannan in mutum ya samu ya ce maka in ya ce kaba ya roƙi Allah Allah ya amsa to saboda ka waɗanda lokuta ko wani mutum ya diba ya gani wani sauƙi gare shi to amma matsala wasu kwana suke sisi bacci ba su tashi da asuba akwai wasu hasu bayan ma ba su samu sanar tashi suka tsalla asuba eh sun yi yawa a da Allah ka bari waɗanda bayan Allah na suna tashi a tona kun ce a tona asiri yau da dawa suka samu asuba karfe biyar da biyar da namun shi na za ka tsalla biyar da minti talatin Eh? kwana suke kai don Allah yanzu wanda aka bukata ga ina kai ina kwana eh? wanda aka bukata ai kwana bai sabe shi ba kai wanda aka bukata gaba da shi ina shi ina kwana ai fara bai kama ta saboda haka ana son mutum ya zaɓi lokaci ya zanka tashi da dare kun ga duniyar da in na ta yi mai kyau wallahi ya zanka tashi da dare komi ana samu da dare komi mutum ya ce ya kwanta da wuri ya ce ya kwanta da wuri kamar karhe nawa ya kamata mutum ya kwanta bayan isa kamar karhe nawa eh ta karhe goma ko tara ƙarfe tara ko goma to wasu ba su kwana ƙarfe tara ba su kwana ƙarfe goma sai ƙarfe biyu suka kwana suna suna suna saka ga waya wannan ana can ana shiganan shiganan kallanan dizonan da Allah ka zai la ben turazer ben turazer kai mala ina ina mutum ina kai wani lokaci abinda mata ba su ganewa cikin dare in mutum na can yana yana abin nan nashi chat wallahi ba na akwai wasu halittu da daga masu yawo akwai wata mata take gami da ke malami na sani cewa jinnu suna zuwa suna diba wayoyin mutane ana ana ana chat da dare da ce a kanar ce malam wani mutum ya dinga ya aiko min gaisuwa ni ma nin da mishi ya turo min nin da mishi muka dinga magana da shi sai a ƙarshe ya tambaye ni ni mata aure ce ce eh ni mata aure ce ina da ƴaƴa ma ji ta wai da auren da mijinta amma ta suna ta sai malam mutumin nan tun daga ran nan ya turo min hoton shi sai daga bana ya faɗi ta ce wallahi da ganin wannan kasan ba na ba nin neme shi kuma in gaya ma miji na gashi wallahi sai da neman shi da komai ya bace cikin waya na mun sake ganin shi ta ce wallahi ma ya tabbatar da jinnu suna shiga ana magana da su cikin wannan to mutum ya kai karfe biyu bai kwana ba biyu kana mitu ni kake yi ai da karatun Qur'ani ma haka yadda yi sauki ko da ma ka yi bacci kama ka huta ka yi kwana ka huta ba saboda haka wallahi muna kira gare ku dare in yi tsala abin da aka so ga mutum shine sai ma yayi abin da ya kamata abu na karshe na kasan murje da shi shine wasiya ta gare ku mutum ya mutunta kanshi shi ne kiyaye kanshi zamani ya zo yanzu akwai samari wanda ba da gaske suke yi samari daga shiga taksi wani ya ganki wanda cikin unguwa ya ganki yana son yi magana da shi me yi da shi wani ba aure yake so ba a kayan da Allah idan samari ya ganke magana da ke me kamata kike mishi je gida ko ni ba a magana da ni saman hanya a jiya a ga iyaye na wani ba shi kamata a ce shi ba amma wata ba ta hudu gidansu sai ta bashi limaron ya dinga magana da ita ba san ko ina ya fito ba ko daga sama ya faɗo ba sani ba mutum na aljinya ba sani ba kawai ta yi murna ita ta samu saurayi shi kenan da Allah jama'a akwai matsala ko babu mutum ya mutunta kan shi ba samarin yanzu wasu ba su da amana sai sun cuce ki sun ci amana kin sannan su gaba da ke ba auren ki za su yi shi ko mutum in yi da wannan yanzu zubar da mutum shi wallahi ya samu matsala a rayuwar shi wannan abin zai zama cikin zuciyar ka haka mutu ba kamar shi ya za ka yi da wani mutum in neman auren ka yake zo musulunci ya ce ya je gidanku kai kahin ma ya je gidanku shi kina ma son shi wanga da ya fara miki magana kina son shi ke amince miki ke ga alama irin wanda ya kamata ki rayuwa aure da shi in ke ga alama cewa wannan eh insha Allah ina tsaran ki ke je gidanku inda gaske ke zai je gidanku ke kuma lokacin da ya zo gidanku aiki ya sa miki ki je ki istikhara ga Allah ki ba Allah zabi nan na da yawa wasu mata aka zubar da su ba su dauko abin koyo saboda su ba su ba Allah za'i ba istikhara an karantar da ku istikhara ko ba karantar da ku ba istikhara shine ka ba Allah zaɓi Allah wannan mutum da ya zo yana neman aure na ya Allah ina roƙonka ka zaɓan mishi ko ka ije mishi Allahumma inni astakhiruka bi ilmika وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا أن هذا الأمر خير لي أن هذا الزواج أن الزواج بهذا الرجل خير لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري فقدره لي ويسر ثم بارك لي فيه wa in kunta alamu anna hadha ar-rajul sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibata fasrifu anni wasrifni anhu wa qadir lil khair haythu kana thumma arzini bihi wannan ita ce addu'a istikhara duk wani mutum yanzu yana cewa neman auren ka yake so kakkai saurun bashi dama ka bari so zaka je kai addu'a duk da yake wasu malamai sun ce sai an fara neman shawara neman shawara kamar mai sai an sa iyaye sun je sun nemo shi ina wace unguwa yake a nan cikin yamai yake a doso yake a kwanni yake a maraɗi yake a wace duniya a najeriya yake ko ina yake sa a nemo shi sai a sa abinci ko muke halin shi inda yake nan ne wasu mata suke za suna auren yan yankan kano robel suna auren kidnappers ba sani ba kawai mutum ya zo da mota gidanku babban mota ya zo da kudi sabbi shi ka a wani sayi sa'a wancan akwai goshin goshin gare ta aka sa akwai goshin arziki gare ta ai wanda ya zo ne manta da kat-kat ya zo da farado ya zo da wacce mota ya zo La'ila, illallah shi kenan kudi ya ruɗa ai dole sai kin tsaya kai bincika a sai a binciko mutunan wane ne ina gidansu yake ina garinsu yake yaya halayen shi yake ya ɗabi'unsu a binciko in aka binciko kai wannan mutumin kwarai ne idan aka gano mutumin kirki ne na gaba sai mu sai addu'a Allah ga wannan ya zo nema na aure Allah in ka yarda da shi Allah in ka amince bai Allah in ka ka yarda da shi Allah ka aura min shi to wallahi in abun na alheri na ki ga abun ya ya ci gaba da wakana ya dina son ki kamar ya mutu kullum zai dinga kiran mi kika so a so miki shekarar jiya mana magana da wani yake wata mata da yaje yana son ta wallahi sai da yaje so mata wannan iPhone lokacin tana iPhone 6 to ana 6 ba a kai yanzu 6 ba 6 na ake ko nawa eh diset <laughs> iPhone diset ake yanzu iPhone 17 wallahi ya ce sun can sai da ya aji jika ɗari biyar ya je so mata waya jika ɗari biyar ya je so mata ya zo ya ba ta kuma yana murna ta ce ta gode kuma ta sake waɗin bukatar kuma ya je yi mata saboda ya ji tashi gari sosai sai ta yi addu'a amma in baka yi addu'a ba kawai ko bai ko ta jika goma bai iso wani sai mana saboda addu'a kahin mutum ka bashi dama ya shigo sai kayi addu'a kayi addu'a kayi addu'a ka ba Allah zabi in ba alheri bane sai Allah ya sa ba zai sake dawowa ba ka sa akwai wasu mata saboda ba su addu'a shi ka sa a haɗa su da mijin da zai wahalshe su ya yi mata dukan ya ba ta kashi da dare ya ce gidan ubanki ya kore ta ana sa nan ba a samu akwai wanda miji ya ce ya ya kare mata hannu hannu ya kare akwai matsala ko babu Allah ya hada ka da mijin mai ba ka kaci mai mai duka da daddare ai kafin ka ci ka shiga matsala ai kenan kai addu'a Allah ya hada ka da mai son ka Allah ya hada ka da wanda ke ganin ka. Allah ya hada ka da wanda ke son ka na Qur'ani da kake Allah ya hada ka da mai kai ka islamiya kai karatu ko bayan kai aure amma ya Allah ya hada ka da wanda bai son ka. keta ya kaso ba karatun ka yake so ba ke sana akwai mazan da ci ke ce kawai yake gani ke yi masa yana ganin mutuncin ki da sauransu amma karatun ki bai sha bai damu da shi ko ke ce ina son in karatun gwayan ce ke da Allah je ya hakan kai kula kuna can kuna kallon kuna kallon duniya dan Allah da mai duniya da mai lahira wanda ya kamata mutum Ka zaba kaza ibn za ku shiga ajina tare da shi ka zaɓi wannan dan duniya ne kawai ya san cikin maza akwai ɗan duniya mu maza cikin ba akwai ɗan duniya ba lahira ba kunu abna al-akhirati ta kunu abna ad-dunya fa inna kulla ummin yatba'uha waladuha ku zan mutanen lahira kada ku zan yan duniya ɗin saboda kowace uwa ɗinta ke biyar ɗan duniya ya bi duniya ɗan lahira kuma ya bi lahira saboda ka ana son mutum ya istikhara ga Allah ya ba Allah zafi kada kai durrum ka ce a an yi ga miji na su a duk wanda ya taho ka ce sai kai addu'a ya ba ka kwana uku ya dawo in kai addu'a in ba lahin babba zai dawo in ba da kai saboda haka kada ya rike muku lokaci wala Allah akwai jawabin da shi ya kamata yayi da sauran malamai wannan shi ne karaba na kila na karshe wata rana kila sai dai Allah ya saki dawa da mu abinda awajibin mu riga mun kare shi insha Allah sai dai wata rana idan Allah ya sake dawo da mu muna roƙo Allah ya muku albarka Allah ya biya bukatun ku da alkhairi Allah ya saku dalibai ilimi masu albarka ya ba ku ilimi mai yawa mai albarka ya ba ku mazaje masu albarka masu kuɗi ko masu ilimi masu imani ba ku sai abin ba ko ba su sai abin ba ko ba ku to Allah ya ba ku wallahi ku roki Allah ya ba ku arzikin duniya da lahira kada mutum ya tsaya duniya ɗaya ta dinga wa wanda shi ka koma jaka guda na wahalar shekaru ta roƙi Allah ya baka biji mai arziki mai imani mai mutunci Allah ka mutunta muka samu gama lafiya ya ne ya kamata idan ka sa insha Allah Allah wanda ka ce sarki ya ji kai iyayen mu Allah ya ba mu arziki mai yawa mai albarka wannan ka sa Allah ka zo mata arziki mai yawa mai albarka Allah ka yi mu dukkan mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh آه. سبحان الله العظيم